بسم الله الرحمن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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أصبر 26 ga رمضان هجرة hijira ta 442 daidai da takwas ga watan biyar shekara ta 2021 muna cikin tsoron namli za mu sake komawa aya ta goma sha bakwai insha Allah wato waɗannan ayoyi karatunmu na yau suna ɗauke da bayanai masu yawa amma daga cikin akwai ka'idoji na godiya wato godiya tana da ka'idoji yana da kyau musan waɗannan ka'idojin Allah tabaraka wa ta'ala yana ba mu labarin Annabi Sulaiman alaihi salam ya ce wa hushira li Sulaiman wa hushira li Sulaiman junuduhu kuma an tattaro rundunonin Annabi Sulaiman alaihi salam min al-jinni wal insi wat tayr wato rundunoninsa sun kunshi aljanu mutane tsuntsaye fahim yi za'un sai ana kora su wanda ya nuna cewa tafiya suke yi akasarin malaman tafsiri duk da cewar allah madaukaki bai bayyana wajen da ake tattara waɗannan rundunoni na annabi suleiman ba amma galibin malaman tafsiri kuma an samu dalilai daga wasu daga cikin sahabban manzon Allah waɗanda suke nuna cewa tafiya aikin hajji ne annabi suleiman ya yi nufi ya yi nufin tafiya aikin hajji da yake babban sarki ne wanda Allah ya ba shi mulkin duniya ya zama tafiyar da yake da rundunoninsa to ana an tattara rundunoni ba hum za'una sai zama ana kora su ana tafiya kaga ya bar kasar filistin saboda mutanen yankin sham a can suka zauna ya taso da nufin zai zo aikin hajji a makka shi ne allah yake ba mu labarin wannan tafiya da aka yi duk cikin labarai da ake samu game da labarin wato annabi suleiman alaihi wannan fahimta dai ita ce take da ɗan inganci hatta idza ataw ala wadin naml ala wadin namli har da suka iso ga wadin namli wato shurin tururuwa wato larabci da yake yare ne mai fadi wato dabbobi kowace dabba da sunan gidanta kowace dabba da irin gidanta akwai sunan shi tsuntsu gidansa daban ne mutum gidansa sunan shi daban ne hakanan tururuwa suna kiran shi ƙaryatun nan wato annabi suleiman ya iso ga ainihin wani kwari wanda ya zama akwai shuri na tururuwa ba dai san wurin ba don allah madaukake bai faɗa ba a kasar eh, arewa ne can yankin sham ko kuwa sai da suka iso sun shigo yankin saudiya shi dai abinda allah ya faɗa, annabi suleiman sun iso wani kwari wanda akwai tururuwa tana yi wa wannan kwarin akwai shurin tururuwa da yawa shi sa aka kira shi wadin namli qalat namlatun sai wata tururuwa wani daga cikin tururuwa aka samu wata tana cewa ya ayyuhan namlu ya ku tururuwa wanda shi yake nuna cewa ba sarauniyar ba ce. wannan yana cikin abin da ibn al-usaymin ya rinjayar ibn al-usaimin ya ce idan ka ce sarauniyar tururuwa ita ce ta yi gargaɗi ga jama'anta to ai da larabci annamla daban da namlatun annamlatu tunda an sa masa ma'arifa yana gwada cewa sarauniyar ce amma tunda ya zo namlatun da nukura yana gwada wata tururuwa ce wanda ba mamaki daga cikin talakawan tururuwan tunda tururuwan akwai masarauta a cikinsu ba sarauniyar bace wata ce daga cikin mabiya ta hangi annabi Suleiman saboda ka sai ta yi gargadi ga yan uwa ya ayyuhan namdu ya ku jama'an tururuwa udkhulu masakinakum ku shiga gidajenku udkhulu maimakon udkhulna saboda in aka ce udkhulu ai jam'u ne na mai hankali amma Allah tabaraka wata'ala bai ce udkhulna ba saboda ai anan abinda suke magana ce ta 'yan adam tunda magana da suke magana ce ta dan adam sai aka ba su lamiri na yan adam udkhulu masakinakum ku shiga gidajenku la yahtimannakum sulaiman wa junuduhu kada sulaiman da rundunarsa su tattaka ku su kakkariya ku wato yaksarannakum wa hum la yashkuruna alhali busani ba wato kamar yadda muke cewa yana da kyau mu rika sanin cewa shi alkur'ani karantarwa ne ba littafin tatsuniya ba ne alƙur'ani karantarwa ne duk sa'ilin da ka ji labari labari na ko na ɗan adam ko na ƙwaro ko na tsuntsu akwai darasi a cikinsa ba wai haka kawai allah ya kawo labarin ba a nan fama na. me muka koya game da wannan labari da allah ya bayar dangane da ita wannan tururuwa Ba kullum halkin la علم لا la ya alamuhu adam duk wata halittar da ka gani a duniya tana da ilimin da dan adam bai da shi kowace halitta saboda ka yi wato Allah ya kewaye mu da ayoyi dukkan halitta da ka sani kowace tana da ilimin da dan adam bai da shi kowace halitta hatta sauro hatta kuda dukkan wata halitta ta Allah da ka sani akwai ilimin da take da shi wanda dan adam bai da shi saboda ka za ka ga abin da take iya yi wanda kai ba za ka iya ba ka ɗau kunama kunama tana yin dafi don haka in mutum ya hange ta gudu yake ko manzo Allah ya la'ance ta don har annabi ba ta bari to kunama shin ya aka yi ta dafi kai kana iyawa to kaga akwai ilimi ga halittar Allah wanda kai baka da shi so idan Allah ya bada misali a Qur'ani wannan misali akwai ilimi ciki kuma turawa sun riga sun gane saboda za zaka ga kere-kere da yawa an yi su ne ta dalilin nazarin wato halittan dabbobi kere-kere da dan adam zai sai yi nazarin wannan ya bi tsari na Allah to sai fidda wata wani abu in ka dubi jirgin sama da ka gani ka san an kwaikwaye shi ne daga tsuntsu ko halittu haka yake kuma ma babban misali gare mu shine labarin da Allah ya mu, wanda shi yake nuna maka cewa Allah yana karantar da ɗan adam daga ilimin dabba wato dabba ba abin kare na shi ba ne misalinsa shi ne labarin da Allah ya kawo a suratul ma'ida aya ta 30 zuwa 31 yaran annabi adam suka samu jayayya hadde ta kai ga ɗaya ya kashe ɗaya wa atlahu nafsuhu fa qatala akhihi fa qatalahu fa asuha minan nadimin min al yaro guda ya kashe ɗayan haka waye gari yana cikin masu hasara hasara saboda ya rasa dan uwan shi to amma abin mamaki ka duba fa yaran annabi adam mutumin da ya fi kowa ilimi a duniya wa allama adam al-asma'a kullaha ko amma ƴaƴan annabi adam ɗaya ya kashe ɗaya amma ya rasa ya zai yabi ne shi bai san yadda zai binne gawa ba Me Allah ya ce fa ba asallahu guraban yabhasu fil ardi sai Allah ya turo hankaka hankaka je ka koya mar yadda za a binne dan uwa hankaka ya zo ga ɗan annabi adam me sa Allah ya aiko shi liyuriyahu kaifa yuwari sau'ata akhihi don hankakan ya koya ma yaron yaya zai yi da gawan dan uwansa ya zai ya binne shi shine sai ya kuma gane din ya wailata a ajastu an akuna misl hadha al yana kallo sai ga hankaka ya binne dan uwansa ya tafiye shi sai ce au yanzu lalacewa ta ta kai har hankaka ya fi kaga da yake bai da shari'a da yana da shari'a sai ya ma Allah godiya Allah ya kare shi da ilimin da bai da shi amma sai ya kara tabewa kabewa ya wailata a ajastu an akuna mithla hadha al-ghurab yanzu na kasa zama irin wannan hankaka fa uwariya sau'ata akhi bare har in kai ga bin dan gawa dan uwana fa asbaha min nadimin sai waye gari cikin masu nadama ba masu tsoron Allah ba ba masu karuwa da ilimin Allah ba don haka dukkan halittun Allah da ka gani karkare na kowace halitta da kwaro da tsuntsu kulluha muti'atu lillah kowace halitta ta nema Allah biyayya wannan ya zo cikin alqur'ani a wurare daban-daban a suratul nahl aya ta 49 zuwa hamsin walillahi yasjudu ma fi samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal mala'ikati wa hum la yastakbirun babu wata wato dabba da mala'ika face suna ma Allah su sujuda ba sa girman kai ya kafu na rabbahun min fawqihim wa na mayu yu'marun duk abin da Allah yake su suna yi dabba tana tsoron Allah tana biyayya ga Allah ta wa ta'ala sannan ga suratul nur ayat 41 alam tara anna allaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru safatin kull kullun qad alima salatahu wa tasbihahu kullun Allah yace kowanne wato dukkan wata halitta da ka gani da take tsakanin sama da ƙasa hatta tsuntsaye kowace halitta ta san yadda ake ma sallah ta san yadda ake ma zikiri wallahu alimun bima yaf'alu a suratul isra'i tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi babu wani abu face yana tasbihi yana ma Allah godiya walakin la tafqahuna tasbihahum sai da ku ba kwa iya fahimtar zikirin innahu kana haliman gafura ba kowa yake iya gane zikirin da halittun Allah suke yi ba ba kowaye ba hatta mala'ikun annabawan ma hatta annabawan ma ba duka bane suke ganewa sai wanda Allah ya gane shi me dalili akwai hadisin Abu Huraira wannan hadisi ya zo a sahihu muslim ya zo a sahihu bukari riwaya ta al-imamu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na na nabiyyun min al-anbiya ita haka shajara an taba samun wani annabi daga cikin annabawan Allah alaihi musallatu wassalam yana tafiya sai ya sauka gindin wata bishiya don ya huta fala da gatu namlatun sai tururuwa wato kiyashi kwaya guda aka samu ya cije shi fa amara bi jihazihi fa ukhrija min tahtiha wannan annabin sai ci a fitar da kayansa daga gindin wannan bishiyar sun ba amara bi hafa uhurika sannan sai annabin ya ce to duk shurin da ke nan a kunna mar wuta sai aka kunna ma wannan shuri wuta gaba daya fa auha Allahu ilaihi sai Allah ya masa wahayi shi wannan annabi fa halla namlatun wahida ya kai annabin Allah saboda kiyashi guda ɗaya ya cije ka sai ka ƙona shurin gaba ɗayansa ina ma kiyashi ɗaya aka kashe in ji Allah ta baraka wata'ala idan aka ce ina ma kiyashi ɗaya aka kashe ana nufin wanda ya yi cizon don ba zai yi wani kiyashi ya cije ka ka je ka huce kan wani kiyashin ba wanda ya cije kan shine wanda za ka rama a kansa amma ya aka kuma ka kona shurin gaba ɗaya na kiyashin Allah ke tambayan annabin Allah aka ce kaga kenan babban mutum ne wannan riwaya ce ta al Muslim yana babu nahyi an qatlin namli uh, an hana kisan tururuwa manzon Allah ya hana gaba ɗaya a karkashin wannan babi ya kawo hadisin Abu Hurairah din nan shine hadisi na 2241 amma a riwaya ta al-Imam ya zo a babu uh, idan harraka mushrikul muslim hal yuharrak wato shin ana iya azaba da wuta ana iya azaba da wuta kuma misali in wani zai kashe wani da wuta za a iya ramawa shi ma a kashe shi da wannan wutar shine sai ya kawo wannan hadisi na Abu Huraira hadisi na 3319 anna namlatun anna namlatan qarasat nabiyyan min al-anbiya an samu tururuwa ne guda daya ya ciji wani annabi daga cikin annabawan Allah fa amara bi qaryatin namli qaryatun namli da larabci kaga shi kansa annabi haka ya fada wato shuri na tururuwa sunansa alqarya kamar yadda ake cewa alqarya birni ga mutane fa amma alqarya shine shurin kuma wato na tururuwa da larabci annabi ya ce sai wannan annabin ya yi umarni aka kona wannan shuri na tururuwa ɗin fa'auha Allahu ilai sai Allah ya masa wahayi a fi an ƙara sadka namlatun yanzu kai annabin Allah saboda tururuwa ɗaya ya cije ka ahlakta ummatun min al'umami tusabbihu ka hallaka al'umma mai zaman kanta cikin al'umomi waɗanda suke zikirin Allah Allah ne fahimar wahayi kaga ashe annabi ma bai san tururuwan na tazrihi ba don haka ba kowane annabi ne ma yake iya jin maganar kwari da kuma tsuntsaye ba sai wanda Allah ya masa baiwa wanda waɗannan hadisai suna cikin dalilai da suke nuna darajar tururuwa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala domin Allah ya bada misali da ita a lokacin da wannan annabi ya kashe ya kona shurin Allah ke tsawatar masa yana cewa ka halaka al'umma guda da take zikirin Allah subhanahu wata'ala fa shi Allah ya ma annabin fada saboda me ba dan ya kona ɗin ba ammar fada ne saboda ya hallaka fiye da adadin wanda ya cuce shi kaga idan da a ce tururuwar da ta mar laifi ya kama ya kashe wannan ba za a ce ya laifi ba wanda mi utaba alaihi fi aslil qatl wal ihraqi bal fi ziyadati ala namlatin wahida wannan shine bayanin al-imam an-nawawi yana sharh eh, sahih muslim juz'i na 14 shafi na 239 wato Allah ya mar fada saboda ya kashe tururuwa fiye da wanda ya cuce shi amma ba a mar fada saboda ya kona tururuwan saboda kona tururuwan da ya yi ba tana yiwuwa kuma a lokacin waɗancan annabawan babu laifi don an yi don an kashe wani abu da wuta amma dai a zamanin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana azabtarwa da wuta an yadda idan kwari sun bayyana a gonarka ko a gidanka kana da damar ka kore su idan koren ya zama dole to amma kuma ban da wuta ba a amfani da wuta wanda shi yasa malamai suka kawo wannan hadisi a karkashin irin waɗancan babuka din kuma abin da zai gwada maka darajar ita tururuwa din tururuwa na cikin dabbobin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga guda hudu wanda ya zo cikin hadisin abu huraira da kuma abdullahi bin abbas allah ya kara musu yarda eh, annabi sallallahu alaihi wasallam naha an qatli arba'in min ad-dawabi an-namlatu wan-nahla wal-hudhud wa wa wa wato da tururuwa da alhuda-huda da zuma da kuma kwaɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a kashe su na hadisin yana sahihu targhib hadisi na 2990 wanda wannan yake nuna maka tururuwa baya ga cewar Allah ya bada labarin ta a cikin alkur'ani saboda akwai darasi game da rayuwarta sannan kuma tana da ma daraja tana da kima saboda an samu hadisin manzon Allah wanda Allah ya misali da halittunsa waɗanda suke zikirinsa ya kawo tururuwa kuma manzon Allah ya hana a kashe ta gaba daya kowane irin tururuwa haramun ne musulmi ya kashe sai dai idan akwai dalili to lokacin da annabi Suleiman ya ji wannan magana ta tururuwa ne ya faru فَتَقَدَّمَ بَعْدَ تبصم ضاحكا min قولها كان annabi سليمان yayi murmushi yana dariya game da maganarka min qawliha ashe magana ce magana ce ta tabbata daga wannan tururuwa annabi Sulaiman Allah ya nufe shi da ji da farko murmushi shine fari dariya shi zuwa na biyu na ƙarshen su shine kyalkyalewa to kyalkyalewa dama ba a danganta shi ga annabawan Allah ba ma annabawa ba mutanen kirki ma ba a danganta su shi gare su wato siffa ce ta aibu na kasace mutum yana dariya ya kai ga kyalkyalewa amma dan yayi murmushi yayi dariya dariya ya kai ga sauki ya fito hatta annabawan Allah suna yi wannan aya wato ta zama shaida annabi Suleiman tabassama bahikan yayi murmushi karshe ya fashe da dariya saboda daɗi Allah ya mar kyauta wanda ba amma wasu ba amma akwai malaman da suke ganin da murmushi da dariyan duk abu guda ne kamar ibn hazmi shi ibn hazmi yana gani da murmushi da dariya duk ɗaya ne littafin al-muhalla mujallar na biyu shafin 319 yana cewa a tabassumu dahikan murmushi da dariya abu guda ne amma malamai da yawa sun masa raddi saboda an samu hadisai da dama waɗanda ke bambanta murmushi da kuma dariya shi yasa malamai kihu ma suka bambanta tsakani har ma ana cewa in dariya ce kai a sallah sallar tana baci amma idan murmushi ne sallar ba za ta baci ba wato shi annabi suleiman alaihi salam a lokacin da yake maganar tururuwa ya ji daɗi a ransa kamar yadda muka karanta wancan hadisi a baya ai an samu annabin ba annabi wanda bai san tururuwa na zikirin Allah ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya bada labarin sa ya hallaka wannan tururuwar Allah ya saukar da tsawatarwa gare shi ta Suleiman ga gashi Allah ya mar kyauta ya jin tururuwa na magana kaga ni'ima ce ni'ima ce wannan sai ya mar dadi wato saboda Allah ya karfafa mulmushin annabi Suleiman ne aka kara da bahikan ta bayanin Abu Bakari al-Kafawi a littafin al-Kulliyat wa annabi Suleiman sai ya ce rabbi auzi'ni ya Allah yi min baiwa auzi'ni shine alhimni wa harridni tafassaran malamai ya Allah ka min ilhama Allah ka sa ni Allah ka sa in iya yin godiya gare ka alhimni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayhi ya Allah ka min baiwa in iya gode ma ni'ima ni'imarka wacce ka ni'imta ni da ita wa ala walidayya da kuma iyayena wanda anan kaga ya tabbatar da jin maganan kwari ni'ima ce babban darasi da muke samu anan shine annabi Suleiman a lokacin da ni'imar ta samu take ma Allah godiya nan take yayi ma Allah godiya domin aka ce fatabassama dahikan min qawliha wa qala annabi Suleiman yana murmushi yana dariya sai kama addu'a wato shine yasa shi musulmi ana so da lokacin da ni'ima ta samu a wannan lokaci ka faɗi kai ma Allah juda. nan take kai ma Allah tabaraka wa su juda. annabi Suleiman addu'a ya Allah ka bani wato ka sa wanda wannan ma yana karantar da kai cewa sai wanda Allah ya kaddara ne yake iya gode masa sai wanda Allah ya kaddara shi yake iya gode ma ma Allah wa an a'mala salihan tarba kuma Allah ka sa in iya aikata aiki na kwarai wanda ka yarda da shi wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin ya Allah ka shigar da ni cikin bayinka na kwarai ina tawassuli da rahamarka wanda annabawan Allah da yawa zaka gani in Allah yana bada labarin su a cikin alkur'ani kafin su roki Allah suna tawassuli annabi Suleiman yayi tawassuli da rahamar Allah wa adkhilni bi rahmatika bi rahmatika dinnan yana cewa ina tawassuli da rahamarka fi an taj'alani fi ibadika salihin Allah ka sa ni a cikin bayanka na kwarai wato gaskiya addu'ar annabi Suleiman tana da darussa da yawa tana da ilimi mai yawa in kayi la'akari da wannan addu'a din wannan shine haqiqatu shukuri in ji malaman sunna haqiqanin godiya kenan li'anna lishukri qawaid godiya tana da ka'idoji waɗannan ka'idoji zaka samu bayan su a littafin madarijus salikin na ibn qayyim al-jawziya a juz'i na biyu na 233 mun yi magana kaɗan daga cikin wancan karatu ibn al-qayyim yace wa shukur mabniyun ala khamsi qawaida godiya an gina ta ne akan ka'idoji guda biyar kudu'u shakiri lil mashkuri na daya tawali'un wanda yake godiyar ga wanda ake gode ba wato idan zaka yi godiya dole a samu akwai tawali'u wa hubbuhu lahu nabi shine soyayyarka ga wanda ya maka ni'imar na uku i'tirafu bi nafsihi kai ikirari da harshenka ka ji dadin ni'imar da aka ma sannan na hudu sana'uhu alaihi biha ka yaba ma Allah wannan ni'imar da ya baka sai ibn al-qayyim yace wa Allah ya ta'amila ha fi ma karhu na karshen su shine kada ka yi amfani da wannan ni'ima ka saba ma Allah to kaga ka'idoji wato guda biyar kamsu qawaid na farko a same ka da tawali'u ga Allah ƙasƙantar da kai na biyu son Allah a zuciyarka don idan babu son Allah godiyarka ga Allah aikin banza ne na uku ka yi ikirari da kanka lallai banda Allah ya baka da baka samu ba wato ka nuna gazawarka sannan ka yi yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya baka ka ji daɗi ka kuma ƙarshe kar ka yi amfani da wannan ni'ima tashi ka saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ibn qayyim yace hiya fa hadhihi al khamsu hiya asasu shukr abubuwa biyar din nan sune fandishan din godiya a karantarwar alqur'ani da sunnar manzon Allah inda kana neman godiya an gina ta akan abu kaza to ga ta bina'uhu alaiha ginin godiya gaba ɗaya akan wannan foundation akai famata udima min hawahida yace idan aka rasa guda daya ikhtalla min qawaidi shukri qa'ida an rasa ka'ida guda kenan daga cikin ka'idojin godiya wa kullu man takallama fi shukri wahdahu fa kalamuhu ilaiha yarji'u duk malamin da kaji yayi magana akan godiya a kowane littafi a musulunci to maganar sa sai ta koma kan abubuwa guda biyar dinnan. nan alaiha yaduru akan waɗannan abubuwa guda biyar magana kan godiya take kasancewa Allah ka samu iya kiyayewa wata wannan yana nuna maka godiya tana da wahala saboda haka yasa annabi Sulaiman kake, ni'imar na samu yama Allah godiya saboda shedan yana amfani da dama da ni'ima ta zo sai shedan ya shiga tsakaninka da Allah yaga cewar ka saba ma Allah da wannan ni'ima din abinda ke nuna maka godiya tana da wahala in ka dubi tarihin annabi Dawud da kuma annabi Sulaiman kamar misali a suratu saba'i aya ta sha uku Allah ya ce i'malu ala dawud shukra ya ku iyalan dawud ku yi aiki wanda ke nuna kuma Allah godiya shi kaga ba wai maganar godiya ta baki ba ne ko akwai bukatar yi aiki i'malu ala dawud shukra ya ku iyalan annabi dawud ku yi aiki wanda zai nuna kun yi godiya Shi ne abin da annabi Suleiman yake roƙon Allah wa an a'mala salihan saboda ba zai iya ba sai Allah ya taimake shi Allah ka taimake ni in iya aikin kwarai din wanda a ƙarshe Allah yake gaya musu wa qalilun min ibadiy shakur kadan ne daga cikin bayina masu iya godiya itun e, da an ce kadan ne ashe kaga ko godiya tana da wahala duk da dai ka ji ka'idojin nata ba su da yawa amma qillatu ahlihi fil alamin tadullu ala annahum hum khawasuhu tunda an ce masu godiya ba su da yawa to kaɗan ɗin nan masu godiya su ne jama'ar Allah su suke samun yardan Allah shi yasa annabi Suleiman yake cewa ka sa in iya aikin kwarai wanda ka yarda da shi kuma ka shigar da ni cikin bayinka na kwarai don bayin ba su da yawa ya Allah ya riga ya gaya musu qalilun min ibadi ya yashku a suratu zumar aya ta bakwai. Allah madaukake yace in takfuru fa inna Allaha ganiyun ankum in ku kafirce ma Allah to Allah mawadaci ne wala yarda li ibadihi al-kufra Allah bai yarda sa su kafirce mar ba wa in tashkuru yarbahu lakum amma in kun yi godiya to Allah ya yarda da godiya godiya tana da wahala don haka in ka dubi rayuwar manzon Allah wato da yake annabi sallallahu alaihi wasallam mai tausayin al'umma ne manzon Allah ya san abin da ke da wahala a shari'a to sai zama yana koya masa habbai addu'a domin abin da karfinka ba zai iya baka ba ka hada da addu'a in ka samu taimakon Allah sai ka yi manzon Allah ya karantar da mu addu'ar da zamu yi mu roki Allah ya sa mu iya godiya sai ma ka roki Allah ya baka damar yin godiyar godiyar sai Allah ya ga dama sai ya baka dama kai a wannan akwai hadisin mu'azu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ya ce masa wallahi ya mu'azu wallahi kaji sai da manzo Allah ya rantsi ya mu'azu inni la uhibbuka ina son ka manzo Allah ya ce wallahi ya mu'azu ina son ka sannan sai ya ce fala tansa wannan wata riwaya ce kar ka manta an taqula fi duburi kulli salatin a ƙarshen kowace sallah kaga kenan har na ko duk sallar da kai yi wannan addu'a Allahumma inni ala zikirika wa shukrika wa husni Ka kaga addu'ar annabi Suleiman kenan in ka dubi addu'ar nan kusan abinda annabi ya roka mana gaba ɗaya na ciki annabi Suleiman sai ya dunkula abinda manzon Allah ya ce wa Mu'azu ya dinga yi to kuma da yake al'amarin musulunci babu son kai sai zama mu'azu din ya karantar da mu kaga yanzu idan baka iya godiya ba kai kaga dama saboda in ka rike wannan addu'a Allah zai taimake ka ko kai ta addu'a bayan sallar farilla kai nafila kai insha Allah yawan addu'a Allah zai saka iya gode ma Allah ka samu iya godiya gare ka wanda hadisin ya inganta yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 1521 sannan akwai hadisin abdullahi bin abbas shi ma mun kawo misalinsa a baya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam shi kam wannan addu'ar bai bayyana inda za a yi ta ba saboda ka ita addu'ar kana iya yin ta ko yaushe ko yaushe kaga dama kana iya wannan addu'a Allahumma a'inni wala tu'in alai wansurni wala tansur alai wamkurli wala tamkur bi wahdini wa yassir al-hudali wansurni ala man baga alai rabbi ij'alni laka shakkaran to ga wannan ma addu'ar manzo Allah yana yawan ta Allah ka sa in zama mai yawan godiya gare ka laka zakkara mai yawan zikirinka laka rahaban mai yawan tsoronka laka mitwa'an mai biyayya gare ka laka mukhbitan mai tawali'u gare ka la awahan awahan mai yawan kuka gare ka muniban mai komawa zuwa gare ka mai tuba gare ka ya Allah tabaraka ta'ala wato annabi sai ya hada ni'imomin nan gaba daya ya roka mana Allah subhanahu ta'ala. wannan addu'ar tana da muhimmanci kwarai in ka neme ta Allahumma ja'inni wala tu'inni farkon ta kenan wala tu'in alai sai kuma addu'ar mu'azu inni la uhibbuka falatan sa an taqula fi dubri kulli salatin allahumma a'inni ala zikirika wa shukrika wa husni ibadatika dan mutum ya rike waɗannan ana fatan Allah zai sa ya zan cikin masu iya godiya gare shi Allah ka samu iya Ta wannan ya riga ya wuce sai me ya faru gaba ba sabba qadara fa qala ma lil faqada tsaira annabi suleiman ya binciki tsuntsaye at-tafaqqud shine talabu ma fuqida neman abin da ake ganin ya bata to sai an yi bincike faqala mali la ara la ara al-huda annabi suleiman ya ce ya akai banga al-huda huda ba am kana min al da koko yana cikin waɗanda sun faku ba su nan ne to idan ka dubi littafin tafsiri za ka ga maganganu daban-daban akwai hadisin ma da ake ruwaitowa daga abdullah bin abbas alhuda-huda kana dalila suleiman Alalma? ma shi wannan alhuda-hudan shi yake nuna wa annabi suleiman inda ake samun ruwa wannan tafiya da ake duk gayyan nan in ba alhuda-huda ya nuna inda ruwa yake ba ba za a sani ba yana hangen ruwa kamar yadda kake hangen fitila daga kwai to haka yake hangen ruwa a ƙarƙashin ƙasa to idan ya hangi ruwan sai a sa shaidanu aljanu su tono ruwan ko ibada za a yi haka ake lokacin sallah ya yi babu ruwa wannan ne labarin da kuma za ka gan shi ma a kitabun musamman na ibn abishai ba yana al-mustadrakul imam haikin hakim al-imam hadisin ya inganta hadda faɗan sunan ma al-huda to amma malaman tafsiri waɗanda suke ta ƙoƙarin tsaftace tafsiri daga labarai marasa asali wanda akwai al'imamul adusi Allah ya masa rahama tafsirinsa yana da kima ruhun ma'ani ya ce la jazmali bi sihhati hadha al-khabari sabiqi wannan labari da ake bayarwa cewa ana danganta shi ga annabi eh, bin Abbas al-huda huda shi yake gano ruwa ga annabi Suleiman. ko da dai hadisin ya zo a littafin al-mustadrakul imam al-hakim ai malaman hadisi sun san matsayin tashihul hakim tashihul hakim mahkumun alai idan al-imam al-hakim yace hadisi ya inganta karka yadda ka sake jiki zaka yi aiki da hadisi mai rauni wato al-imam al-hakim wajen malaman hadisi sun riga sun sani yana gaggauta inganta hadisi alhali hadisin bai inganta ba sau da yawa zaka ga hadisi ma ƙarya ce tsantsa amma a littafin al-mustadrak zaka ga ya ce hadisin ya inganta don haka yasa malaman hadisi waɗanda suka san hadisi ba sa dogaro da al-mustadrak kadai ta wajen gane ingancin magana sai an dubi bayanin ƙwararru tunda masana hadisi da aka yi tarihi suna da yawa to kasancewa da imamul hakim ya inganta wannan ba hujja bace wa zahiru annahu alaihi salam tafaqqada kullu tayyib Alimamu imam ya ce zahirin ayar al abinda ya nuna mana annabi Suleiman ya binciki tsuntsaye bi hasabi ma taktabihi al ina bi umuri umurin mulki wal ihtimam bir ri'aya annabin Allah ne shugaba ne a ka'ida ta shugabanci zaka ringa binciken jama'anka ka ringa binciken ma'aikata da kanka wannan wato hali ne na manzannin Allah kuma hali ne na mutanen kirki da shugabannin kwarai in ka dubi tarihin musulunci za ka ga sayyiduna Umar aikin sa kenan sayyiduna Umar a lokacin da ake tsammanin yana bacci zai hito ya zaga unguwanni yana jin mai ke faruwa to shugaba na kwarai ba zai bar mutum yana aiki ba tare da ya biyo ya bincike shi ba idan ka ce a yi baka bi baya ba to aikin banza ne annabi suleiman yana binciken sojojinsa kaf jama'an nan tafiyan nan da ake yana binciken kowanne saboda wannan kokari na tsaye da amana shugabanci wanda wanda shine darasi da muke dauka wanda darasin da Allah madaukake yake karantar da muke ne idan kana shugaba ka dauka wani ma'aikaci ba shi da kima yanzu idan ana duba kimar sojojin annabi Sulaiman menene kuma da huda kaga dan tsuntsu ne amma sai ya zama annabi suleiman saboda tsananin kulawa saboda tsananin adalci hatta jama'arsa masu rauni sai ya nemi sanin ina suke wannan shine adalci shugabanci shine abinda Allah yake karantar da mu a wannan labari ba wai a baka labarin alhuda-huda yana gano ruwa karkashin kasa ba wannan ba shi bane annabi Suleiman ya binciki tsuntsaye yana bincike ɗaya bayan ɗaya akwai da yawa za ka samu hatta a mu a yau wanda zai zama muka misali abinda ya sa kaga harka na tsaro ya lalace shugabanni ba sa zuwa har ƙasa su ga mai ke faruwa da ɗan sanda kurtu tana yiwa ya kai wata biyar an danna albashinsa to ina za ka tsammaci gaskiya wurin wannan yana kokarin ya kwaci shi. to abinda annabi suleimanu bai yadda da shi ba kenan hatta ƙananan ma'aikata masu rauni annabi suleiman yana zuwa ya tube su ya bincike su da kanshi to wannan shine abin koyi ga dukkan wani shugaba wanda abinda Allah yake karantar da mu a nan kenan wanda shine bayanin al-Imam al-Alusi kuma shine bayanin Ibn al-Usaymin ka shi shi tafsiri yana cewa la'allan miqdar alladhi yasihhu min al-akhbari duk labarin da ka ji game da tarihin Annabi Sulaiman wannan tafiya da ya yi idan ma kana son ka san meye gaskiya a ciki guda ɗaya ne an ruwaito wanda wannan ya tabbata daga abdullahi bin abbas al'imamu mujahid ibn jurai annahu alaihi salam lamma kammala bina ubaitin masjid tabbas annabi suleiman shi ya gina masallacin kudus wanda hatta yahudawa sun yarda annabi suleiman shi ya gina an samu hadisai ingantattu daga mazan Allah lokacin da annabi suleiman ya gina ya gama gina masallacin kudus sai ce to zan je in sauke farilla zai je babban masallaci shi da ka'aba masallacin ka'aba yana gaba da masallacin kudus don annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana hatta wajen ginin su ka'aba ce farko kan masallacin kudus to annabi suleiman ya gina masallacin kudu sai azama bari ya je aikin hajji wa aksara min taqribil ya ce zai yi tafiya da sojojinsa da gayya mai yawa to wannan shine kadai ya inganta wanda an sami hujjarsa daga sahabbai har ma daga tabi'ai amma duk wani labari da za a baka game da annabi suleiman allah bai bayyana shi ba manzon allah kuma bai bayanin daki-daki ba dama kuma ta inda zaka iya sanin gaskiya kenan daga Allah sai manzo ko idan an tsallaka su to zaka fada labarin shedan ne mutum ya fassara alqur'ani da shedan ce Allah shi kare mu da lokacin da manzo Allah ya samu dama annabi Sulaiman ya samu dama ya zo makka ya yi aikin hajji bayan ya gama sai ga yawo mutanen makka Allah zai kawo annabi mai daraja annabi da yake gaba da kowane manzo a nan zai fito annabi suleiman ya gaya wa mutanen maka ya musu albishir to yana nan <clears throat> sai ya binciki sojojinsa kafin a kama tafiya kuma wajen binciken shine gashi ba alhuda-huda to kaga wannan ya gwada shugaba ne na kwarai bai kyale talakawansa ba yana bin su har wato har tushe yana bincike ya ga waye wanda ya shiga damuwa to da bai ga alhuda-huda ba shine sai annabi suleiman ya yi alkawari mai alkawarin da ya yi لأعذبنه عذابا شديدا مبين لأعذبنه عذابا شديدا النبي سليمان يقول للي زم هدى نن عذابا من سنني إن جاء النبي سليمان أو كوكو كوكما ينكشي aula ya atiyanni bi sulfanin azim mubin ko ya zo min da hujja mabayyaniya eh, bi sulfanin mubin me yake karantar da kai kaga mun samu darasi al-imam al-alusi yace at-ta'zibu lit-ta'dib wato annabi Sulaiman zai yi horo ga wanda ya saba ka'ida kaga karka yadda kana shugaba ka bari ana taka doka ba daga sama ba har ƙasa duk inda wani taka doka to ka nuna murkushinka wanda shine ka'ida da duniya take zama da adalci annabi suleiman ya ce zai ma wannan dabbar azaba shi ne sai wasu malamai na ke cewa to dabba mukallafa ce ya za a mata azaba sai aka ce yi eh, ai tana cikin sojojin annabi suleiman alhuda-huda tsuntsu ne yana cikin sojojin annabi suleiman kuma koda baya cikin sojojin annabi suleiman tunda allah ya hoda tsuntsayen gare shi suna mar aiki ya hore su idan Allah ya hore maka wani abu to ya baka damar ka yi horo ga abin wato karkashin wannan aya kamar bayanin wasu malamai misali ibn al-arabi yace wannan aya tana nuna mana ishara da cewar in Allah ya hore maka dabba to duka na horo ba laifi bane misalin sa anan shine zaka ga mutum yana kiwon shanu amma da tsuman giya a hannun shi za ga ya daki wannan saniya wannan duka da yake babu laifi sai fa'idan idan yayi na mugunta dan akwai dukar mugunta aiko amma in duka ne na ka hana saniyar ta shiga gonar wani ko ka hana saniyar ta fada titi ko ko misali kana kan doki zaka ga duk wanda zai hau doki akwai dorinarsa yana da sunan giya da yake dukan wannan doki dukan dokin da yake ba laifi bane saboda ai Allah ya hore maka dokin akan dokin ka sarrafa shi ya biya ma bukata to sai ya zamanto dokin bayan da za ka yi kontrolin ɗinsa sai da wannan duka idan dukan bai kai ga na mugunta ba ba laifi ba haka mutumin da ya kasance wato yana yana da shanu ko yana kan dabba wata dabba da yake tafiya a kanta kamar rakumi da sauransu wato horo gare su ba laifi ba inda yake zama laifi shine idan an samu zalunci tunda Allah ya riga ya hore maka shi tunda Allah ya hore maka dan ka dan ka yi masa bulala ba don haka annabi Suleiman ala kulli hali idan yace zai yi azaba ga wannan tsuntsu bai laifi ba saboda Allah ya riga ya hore mar tsuntsayen ko da a ce tsuntsayen ba mukallafai kallafai ba su da wata ibada irin tamu amma horon da Allah ya musu ya nuna cewar annabi Suleiman yana da damar wato yayi masa azaba saboda ya saba wata ka'ida wanda Allah subhanahu wataala dama ya bashi dama a kanta. don haka yasa ake cewa kad yustadallu bil aya ala jawazi tadibil hayawanati wal baha'im bid darbi inda taksiriha fil mashi aw isra'iha idan kana kan dabba sai ya zamanto kana kan doki kana tafiya kana so ayi sauri dokin yaki sauri sai kada dake shi wannan dukan ba laifi bane sai idan dukar ya tsananta ya zamanto akwai rashin tausayi eh, annabi Suleiman yayi alkawari sai yayi horo ga wannan sojan nashi ya aka yi tafiya ba izini me yake gwada maka mutumin da zai bar wajen aikinsa babu izini kaga ya saba ma ka'ida saba ma ka'ida saba ma Allah ne don Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu awfu bil uqudi ya ku mu'minai duk wata dokar da aka kulla ku cika ta sai fa in ta saba ma Allah amma idan aka ce wannan doka ne dokar ba ta saba ma Allah ba to idan ka saba ma wannan doka ka saba ma Allah saboda Allah ya yi izinin a yi biyayya ga dokoki matukar waɗannan dokokin ba saba ma Allah tabaraka wa ta'ala ba wanda wannan yana nuna mana mutum ya bar wurin aikinsa babu izini shi ma laifi ne ai inda a ce alhuda-huda ya nemi izini da annabi suleiman bai tunzura ba shi yasa ya ce ya aka yi ban gan shi ba to me ya faru a gaba فَمَا قَدَّرَ خطبي وجئتك من سبع بنبع يقين فمكث wato annabi suleiman bai dade ba shine fa makasa gaira ba'idin wato bai jima lokaci mai tsawo ba wanda sifatu zamanin kenan annabi suleiman ya yi wannan magana na bacin rai da alkawari ba dade ba sai ga alhuda huda ya dawo in ji Allah tabaraka wata'ala fa kala lokacin da yazo to Suleiman yana neman ka yazo ya same shi da ya samu annabi Suleiman sai ya ce ahattu bima lam tuhidu bihi na samu ilimin da kai baka samu ba wanda wannan shi yake gwada maka tsuntsun yana da basira yana da basira domin magana da manya magana ce da ake bukatar ka samu nutsuwa ka zaɓi kalma babban mutum ba a gaya mar kowace kalma sai an zaba yanzu misali da bai iya magana ba da sai ce ma annabi suleiman kai jahili ne na samu ilimi kaza wanda bai iya magana ba sai ya gaya wa malami jahili ko amma da yake ya iya magana wannan alhudahudan yana da basira sai ya ce a haftu bi malam lamto hito biki na samu ilimin da kai baka samu ba me ya bambanta ni malami ne kai jahili ne kaga akwai bambanci aiko abinda zai gwada maka alhuda huda yana da basira in ka koma tarihin annabi ibrahim lokacin da annabi ibrahim yake wa'azi ga baban shi bai ce ma ubansa jahili ne ba ya ce ya abaci kada ja a al-ilmi malam ya atika haka ne ko annabi ibrahim ya ce ya baba ilimi ya zo min wanda kai bai zo maka ba kaga kalmar akwai hikima akwai ilimi maimakon ya ce baba kai fa jahili ne na yi karatu ka saurare ni kaga akwai rashin kunya sai ce baba ilimi ya zo gare ni wanda kai baka samu ba kaga akwai basira wanda shi yake nuna cewa alhuda hudan nan yana da basira ya ce ma annabi suleiman na samu ilimin da ba ka samu ba me hikima ta biyu hikima ta biyu ita ce annabi suleiman ya ce a wannan ka tobara yanzu kai ko a annabawan mutum nawa ke da ilimina to kaga kenan domin ya samu labari za a mara azaba kuma a yanka shi gaba ɗaya kawai to da ya zo magana ce da zai jinkirin wannan horon magana ce ta ilimi ta basira yana so in ya zo ya faɗi magana sai a jinkirta horon jinkirin horon zai kawo haƙurin annabi suleiman wanda shi ne ake ce ma delay tactics wato ya yi ya kawo wata kalma da za ta sa annabi suleiman ya jinkirta horon nan idan ya jinkirta tun da annabin allah ne haƙuri zai shigo mara idan hakuri ya shigo zai yafe mishi kaga malami ne saboda ka ba abin da zai faɗa wanda zai sa annabi suleiman ya jinkirta sai ya ce na samu ilimin da baka samu ba kaga annabi suleiman ya ce kai barin ji wannan ilimi ya yake to za a samu jinkirin da yake nema wato wanda ke gwada maka wa manzannin Allah suna da ilimi jama'an su ma na da ilimi hatta dabbobi waɗanda suke tare da su suna da ilimi me yake nuna maka darajar sahabban manzon Allah idan alhuda-huda zai samu irin wannan basira tare da annabi Suleiman me ya zatanka da mutumin da ya zauna kwana ɗaya kurum da manzon Allah wanda ya kwana ɗaya da annabi Muhammad an za ka haɗa iliminka da nashi Allah ya samu gane saboda ka alimamu imam shari'a, tafsirin al ya ce Allah ne ya yi ilhama ga alhuda-huda ya faɗi wannan magana kuma gaskiya ne Allah ne ya sa ma alhuda-huda basira ya faɗi kalman nan فكافح kalam بهذا min fadlin nubuwa wal من wal النبوة jamma wal الجمة bil بالمعلومات الكثيرة domin ba annabin da zaka ware ka ce ya san ilimi mai yawa in dai ba manzon Allah bane ta annabi Sulaiman shine biyu sai gashi tsuntsu ya ce na san abin da baka sani ba wani darasi kake samu duk ilimin da kake da shi a duniya kar ka yi mamaki a jama'an da suke tare da kai a cikin waɗanda ka rena akwai wanda ya fi ka ilimi Wanda shi ne da Allah ke mana wanda shi ma jarabawa ce ga annabi suleiman salam wato jarabawar ita ce da ya ta haƙar ilaihi nasu ana son annabi suleiman ya rena kansa kar ma ya tunanin yana da ilimi sai Allah ya turo mai tsuntsu ya gaya mar na san abin da baka sani ba ta kaga annabi sallallahu gama zai ce shi dai ilimin nawa ma kadan ne tukun zai shafa kanka ruwa to wannan sako ne daga Allah zuwa ga annabi Sulaiman ba ka su annabawa kullum a shirye suke jarabawarsu ba kakkautawa ba kamar mu bane marratan aw marratayn in ji Allah ko yuftanuna fi kulli amin a shekara amma jarabawa sau ɗaya ko sau biyu annabawa kullum a jarabawa suke jarabawa ce ba ƙarƙautawa saboda haka annabi suleiman kada ya yarda ya rena halittar Allah ko da ba ɗan adam bane sannan kada ya yarda ya ji da kansa akan cewa shi shi ne saboda haka tsuntsu ya ce masa waji ituka min saba'in ku ji kalmar da ya yi lafazin da ya kira annabi suleiman ji ituka na zo gare ka kaga babu kalmar na zo gare ku don haka yasa malamai suke cewa lamirin girmamawa ga shugaba ba dole bane idan babu raini gare shi shi wannan tsuntsu cewa ya ji'tu ka maimakon ya ce itu ilaikum min saba'in ko ji'tukum min saba'in yace ji'tu ka zo gare ka daga saba'i wanda in ka dubi amsar da shi annabi eh, eh, Suleiman ya bayar za ka gane akwai bambanci tsakanin maganar alhuda-huda da kuma maganar da ta dace ai ya ce na zo daga saba'i bi na ba'in yaƙin da wani labari na tabbas nan ma dai kaga zai sa annabi suleiman ya ƙara jinkirtawa ko idan aka ce labari aka yi shiru to dan tana yawa labarin ba gaskiya bane aka ce na ba'in labari na yaƙini ina da labari na gaskiya da na zo maka daga saba'i saba'i din nan mutanen yaman kenan akwai saɓani kashi biyu akwai waɗanda ke cewa saba'i sunan gari ne wasu na cewa saba'i wato sunan ƙabila ce hatta ga tarihin eh, masana larabci in ka duba haka zaka gani lisanul arab mujallar na bakwai shafi na 99 saba'u ismu rajulun rajulin yajma'u amata qaba'ilil yaman wani mutum ne wanda duka ƙabilun yaman duk kabilun yaman sun fito daga karkashinsa shi ya haife su kakansu sunan shi saba'i to sannan akwai kamar ibn al-asir shi kuma sai yana cewa saba'u ismu madina saba'i sunar wani birni ne na bilkisu bintu sharahil bilkisu bintu sharahil ita ce sarauniya a wannan birnin sunan birnin shine saba'i kaga nan ma ibn al-asiri masanin harshen larabci ne sai zama hatta larabawa masana larabci su kansu suna ganin sun rabu kashi biyu in ma saba'i sunan kabila ko ko saba'i sunan gari saboda kasancewar kalmar ana mata sarf wannan dalilin yasa wannan ya zo cikin umdatul qari sharhin sahihul bukhari a mujallad na 19 shafin 262 hakanan al-bidayah wa nihaya mujallar na uku shafi na ɗari da hamsin da bakwai akwai labarai da aka samu hatta hadisi ma an samu daga manzon Allah hadisin abu huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake tabbatar da ita wannan mata bilqisu ahadu abawai bilqisa kana jinniyan ita wannan mata sarauniyar saba'i wanda birni ne a yaman sarauniyar wannan birnin ɗaya daga cikin iyayenta aljani ne ko dai uba ko uwa wanda in ka dubi albidayat wa nihaya haka zaka ga labarin um, har ma aka samu hadisi da ke nuna inna sababa tazawwuj abiha min aljinn dalilin da yasa babanta ya auri aljana aka haife ta kaza kaza labari ne wanda yake bai da asali duk hadisin da kaga an kira sunan bilkisu bai inganta daga manzon Allah ba hadisi ne da'ifun munkar ka duba silsilatu ba'ifa hadisi na 1818 don haka masana da dama waɗanda ke ba da labarin nan babu wanda ya tabbatar da sunan ita wannan sarauniya din shi Allah ka wata ta'ala cikin alkur'ani bai gaya mana sunan sarauniyar ba wanda shine bayanin Muhammadu Aminu amin wanda yana Abwaul Bayan Mujalla na uku shafi na 386 kadhalika al-atharul warida fi dhalika laysa minha shay'un yasbutu in ji muhammadu aminu shankiti duk labarin da ka ji game da ita bilkisu babu ɗaya wanda ke gaskiya duk ƙarya ne allah shi gare mu a ce maka ai bilkisu ta auri wato babanta ya auri aljana aka haife ta Shi ne sai muhammadu aminu shankiti ya ce to ai allah ya ce wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan Allah ya ce ya sanya muku ma'aura ne daga jinsin halittanku in ji Allah a cikin alkur'ani namiji ke auren mace Allah bai sanya aure tsakanin aljani da ɗan adam ba sai ce raddun alal arab allati kanat ta'taqidu annaha kanat tazawwajul jinna wa wato wato wato ba'uha larabawa akwai wadanda suke ganin ai ana samun waɗanda ke auren aljanu har ma su yi jima'i da aljanu ya ce to duk wanda ya ce maka akwai aure tsakanin ɗan adam da aljani ba shi da hujjar alƙur'ani ba shi da hujjar hadisin manzon Allah haka nan al'imam al'alusi shi ma a tafsirinsa ya ce wallazi yan bagi an yi awwal alaihi adamu sai hata ya zalkabar duk ilin da ka ji wani labari game da ita wannan sarauniya ya ce abin da ke wajibi a kanka karka gaskanta ba gaskiya ba ne qad tawwalu fi qisasiha yace sun ba da labari mai tsawo game da ita wannan sarauniya Bilkis bima lam yasbut fil qur'ani wala wala al babu hujjata a alqur'ani babu hujjar a hadisin manzon Allah wa anna ma dhukira min al hikayati ashbahu shay'un bil qurayat bil eh, ashbahu shay'in bil khurafat wato labarai da kaji ana bayarwa game da bilkisu sun fi kama da tatsuniya akan jingina su ga Allah da manzonsa saboda aka cewa sunanta bilkisu ne babu ma hujja amma ba shakka zaka gani a littafan tafsiri a littafan tarihi in ka bi salsala ina aka samu sunan sarauniyan shin Allah ya faɗa a Qur'ani babu manzon Allah ya faɗa a hadisi babu to ina kuka samu bilkisu bintu sharahil saboda ka mafi inganci sai ka ce malikatu saba'i sarauniyar saba'i to me Allah maɗo Allah maɗo ce mana <clears throat> inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wato lokacin da alhuda-huda ya gaya ma annabi suleiman sai annabi suleiman ya saurare shi ya ce masa inni a ra'atan kamliku na taras da wata mace tana mulkansu nan ma maganar ilimi ce ko ka cewa maganar da wannan tsuntsu yake gaba ɗaya na inkari ne ba sha'awa ba ne duk maganar da yake ba ma annabi suleiman labarin da yake gaya wa annabi suleiman a nan game da ita wannan sarauniya labarin yana inkarin ta ne saboda aka bai ma yadda sarauniya ce ba kaga maimakon ya ce inni wajattu malikatan na taras da wato sarauniya sai ce inni wajattu mura'atan na samu mace tamlikun take mulkansu mace take mulkansu wato yana inkarin abin da masu ke aikatawa wannan labari da shi tsuntsun yake bayarwa inkari ne sai ya ce wa utiyad min kulli shay'in kuma an ba ta komi dukkan komai ya hataju ilaihi al min alati idda duk abinda mai sarauta ke nema yin tana da shi wanda anan ma inkari ne saboda ai bai kamata masu mulki su ringa tara dukiya ba wato in karin sarautar ga mace in karin mace ta tara makanta dukiya saboda ya saba mahalin annabi Suleiman. annabi Suleiman ba haka yake ba wala ha arshin azim sannan tana da katon karaga na mulki wanda shi ma kaga ya saba ma ka'ida duka uku din nan ba abu ne da ya dace da musulmi ba bai kamata a ce mace ta mulke su ba wanda ya zo cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu bai kamata mai mulki ya tara dukiya ba in ya tara dukiya ba za a yi adalci ba na uku bai ma kamata mai mulki ya samu katon kujera ba in talaka yana da kara sai ya taho ya nemi tsani kafin zai iso kaga don haka in ka dubi tarihin manzannin Allah in ka dubi tarihin manzon Allah annabi yana da wata karaga ne babu annabi Suleiman duk mulkin da yake yi ba shi da karagan mulki duk inda kaje an ce karaga ta mulki to kasaita ta shigo kasaita kuwa ba halin manzannin Allah bane tawali'u shine halin manzannin Allah kusantar al'umma kaskantar da kai ga jama'a wanda shine tiffan annabawan Allah Abin da annabi Suleiman ya ɗabi'antar da su a kai kenan sai ga tsuntsu ya ji ya tarar da akasin shi ya samu mace tana mulki ya samu ta tara duniya ya samu tana da katon gadon mulki sai ya ce mai kuma a gaba وَسَيَّ wato wannan aya ita ke nuna maka cewa duk maganar alhuda-huda inkari ne alhuda-huda ya ci gaba da cewa wajattuha wa kauma yasjuduna lishamsi na tarar da ita wannan mai mulkin da jama'anta rana suke juda kaga eh, yana yana farawa ne daga al-aswa afal aswa mafi muni har ya kawo ga na ƙarshe shi ai mafi muni ma ya kai annabin Allah na samu suna bautar rana ne min dunillahi sun bar Allah to sai ya hada duka abubuwan da ya kirga din nan yace zayyana lahumu shaytanu a'malahum duk abubuwan da na kirga maka din nan shaytan shi ya kawata musu ashe kaga abubuwan da wannan tsuntsu ya kirga babu mai kyau mace ta mulke su ba mai kyau bane mai mulki ya tara dukiya ba abu ne mai kyau ba karagar mulki ba abu ne mai kyau ba a koma bautar wani Allah ba abu ne mai kyau ba shi yace zayyana lahumu shaytanu a'malahum almazkura fasaddahum an as-sabil fahum la yahtadun saboda ka shaytan sai ya kange su ya hana su bin tafarki fahum la yahtadun ba su iya gane hanyar kwarai shine sai ya ci gaba da cewa wato sai alhuda huda yi zafi yace Allahu idan mutum yana da imani duk sa'ilin da ya ga an saba ma Allah ransa baki yake idan kaga kaga ana sabon Allah sai ka ji daɗi to imaninka wallahi ragage ne tsuntsu ne fa ya ga ana sabon Allah kaga da yake ba mu annabi Sulaiman labari sai yana zafi yana tafasa yana hawa Allah ya yasjudu lillah ji tsuntsu fa yake cewa ala yasjudu lillah yanzu ba za su yi ma Allah sujuda ba sai koma zafin ma kamar da su yake magana gashi fa a gaban annabi Sulaiman yake magana amma yana zafi tamfar da su yake saboda imanin da ke tare da wannan tsuntsu eh, tsuntsu fa da ke tare da annabin Allah bare kuma dan adam Allah yasjudu lillah wata kira'ar ala yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a me ya hana hala فلا يسجدوا لله ما يهنا سبوتا ما الله سيما الله سجودا الذي يخرج الخبأ وانده يكي فتد أبين ده يقويا في السماوات والأرض أتكين سمي دكسا ويعلم ما يخفون وتكراء وانده kuma shi ne fi dacewa da kisa ɗin Allah ya san abin da su suke ɓoyewa wa ma yi nuna da kuma abin da su suke bayyanawa da wannan kira'a wa Alamu ma tukhfuna wa ma tu'linu wanda ya shafi kowa kenan sai ya ce a ƙarshe Allahu la ilaha illa huwa sai yace Allahu la ilaha illa huwa ai Allah shine wanda ba abin da ya cancanta abota masai shi sai alhuda huda yace idan ma ka saitar mulki ne huwa rabbul arshil azimi Allah shine mai al'arshi mai girma wato abin da tsuntsun yake nunawa idan kai sarki ka yadda Allah yana da al'arshi ai bai kamata ma kai naka ba a tunanin tsuntsun saboda ka kaga in ka lura da kissar lokacin da yazo magana akan al'arshin ta yace walaha arshun bin nukra arshun tana da wani wata karaga amma da ya zo magana a kan al'arshin Allah sai kawo alifun Lamu. Allahu la ilaha illahu wa rabbul arshil azim saboda ya nuna wancan karaga nata na shirme ne shedan ne yasa ta take yin shi to da ka kaga mai mulki ya mai da hankalinsa wajen tsara fada to halaka ta same shi ya bi tafarkin manzannin Allah ya za a yi a kawo wani mimbarin da babu sarki a duniya da ke da irinsa ya za a yi a yi kaza sandar sama daban ce takalmin sama daban ne rawanin shi ma daban ne to halaka ta zo shi ne abinda wannan tsuntsu yake cewa zayyana lahumu shaitanu a'malahum fasaddahum an sabili fahum la yahtadun shi ke kawata musu wannan sai ya su ya raba su da tafarkin Allah Allah shi kare mu to ya gama maganarsa kuma dai ya ci riba saboda kuwa maganarsa ta yi tasiri ga annabi suleiman mai annabi suleiman ya ce sai annabi suleiman ya ce sannan to za mu duba hmm. eh, akwai alamar ne hankali ya kwanta ko ai bukatarsa ta biya ke za ka tuna alkawarin da annabi Suleiman ya yi fa kai ka ce da alhuda huda ya zo kwanan sa ya kare saboda ka ilimi yana da rana da ilimi ya ja hankalin annabi Suleiman Allah ya kwantar da hankalinsa annabi Suleiman ya sanan zuru to za mu duba wannan kalma za mu duba ita ce kalmar masu girma kalma ta manyan mutane gashi sarki ya fi a ce ya ce zan duba don yana nuna maka girman kai kamar kai kaɗai ke mulki amma idan ka ce za mu duba tawali'u ne kana nuna ba kai kaɗai ba ne akwai mashawartanka wazirai na kusa da kai waɗanda za ku yi shawara kaga ya gwada dai kana da tawali'u amma idan aka ce ma sarki yana cewa zan yi zan yi shugaba yana faɗin wannan to akwai girman kai Allah ka tsare mu sannan zuru za mu duba asadakta shin ka faɗi gaskiya am kunta min alkazibi na ko dai kana cikin masu ƙarya wanda wannan ma darasi ne me darasin a matsayinka na shugaba komai laifin talaka in ya ce a yi haƙuri ya ba da uzuri a saurare shi Allah ka samu iya koyi da manzanninka wanda wannan yana cikin bayanin ibn al-arabi in ka duba ahkamul qur'an mujallal na uku shafi na 484 wato ko da shugaba zai tunzura ransa ya baci idan har aka samu hanzari wajen talaka to ya saurare shi كذلك يجب على الوالي أن يقبل أذر رئيته ويدرأ عقوبة عنهم في ظاهر أحوالهم بباطن أعذارهم duk sa'ilin da shugaba talakansa ya zo ya ba da uzuri ya ce ai haƙuri to ya yadda ya haƙuri ya bar baɗini ga Allah ta baraka wa ta'ala amma duk da haka kana da damar ka yi bincike ko da ka yi haƙuri ɗin wanda wannan shi yasa annabi suleiman ya ce sannan zuru za mu duba za mu duba mu gani shin gaskiya ka faɗa ko kana cikin masu ƙarya wannan binciken yana da asali tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me yace masa ya zama abin ka zami ha ba bi kitabi haza dauki wannan wasiƙa ta waka je da ita alkitabu ana kiran wasiƙa alkitabu ah, wanda shine alqur'ani ya nuna haka ma hadisin manzon Allah hmm, alkitab wasiƙa aka rubuta wasiƙa aka bashi ka tafi da wannan wasiƙa fa alqih ilaihim ka jefa musu thumma tawalla anhum sai ka juya daga gare su fanzur ma za yarji'una sai ka jira ka dubi me za su yi me za su mayar maka me zai biyo baya wani tasiri wasikan zai yi zai yi gare su shi ne ɗaya abin Allah ya faɗa kuma iyakar abinda da za ka samu kenan babu wani hadisi na manzon Allah amma za ka ga labari ya taho ya same ta tana kwance jefa a kan cinyanta babu dalilin shi shi ne annabi suleiman ya ce je kada wasiƙa ka jefa musu a nan hakika akwai darussa darasi na farko shi ne tafsisuhu alaihi salatu wassalam iyahu bir risala ya kamata ka gane saƙon mai mulki babban abu ne saboda haka a ƙa'ida idan aka samu mai mulki ya aiko saƙo ba a tozarta jakadan mai mulki idan aka tozarta jakadan mai mulki an tozarta mai mulki saboda haka saƙon babban sarki sai babban mutum yake kaiwa amma me yasa annabi suleiman sai ya ɗauki saƙon ya ba mutuntu wato shi yake gwada maka darajar ilimi wannan ilimi da tsuntsun ya nuna da imani da ke zuciyarsa da irin hikimar da'awa tashi ta annabi Sulemani nan da nan ya bashi mukami na zuwa kusa da shi wato kamar annabi Sulemani ya ƙara darajarsa ne sabu sai aka ɗauki wasiƙa mai daraja daga babban sarkin duniya za a kai ma wata sarauniya wanda ita ma kuma ba mata a duniya to kasan sako irin wannan babban mutum za a bawa amma sai aka ɗauka aka ba tsuntsu me yasa aka bashi. na ɗaya saboda iliminsa domin in ka lura ai a fadar annabi suleiman akwai aljanu al-aqwiya waɗanda suna da ƙarfi ala tasarruf wa ta'arruf a sakan guda suna iya kai wasiƙa su dawo amma annabi Sulaiman sai ya dauki wannan wasiƙa sai ya ba mu wannan tsoton me yasa lima ayana fihi min makhayilil ilmi wal hikma saboda kalmomin wannan tsuntsun na biyu wato kamar za a jefi tsuntsu ne da duwatsu tsuntsaye biyu da dutse ɗaya ko wato na biyu saboda a kaɗe handarinsa li Allah ya buƙa lahu uzurun ai annabi suleiman ya masa alkawari ya ce za mu duba mu gani gaskiya ne to idan aka ba shi wasiƙa ya kai idan ya kai ya tabbata gaskiya ne kaga an gama an katse hanzarinsa na biyu annabi suleiman ya samu wata kafa ta yarda da wani bawan allah wanda bai san da shi ba so kaga kenan annabi suleiman sai ya ci riba to wato allah in ya tsara abu to za ka samu akwai hikima ce saboda kasancewar wannan tsuntsu ya yi tafiya ba izinin suleiman wato da izinin Allah ne wanda shi ya nuna maka abin abubuwan da ke biyo baya na dalilin tafiyar tsuntsun da wannan tsuntsun bai bar wurin aikinsa ba da duk waɗannan abubuwa ba su faru ba saboda ka Allah shi ya tsara abin zai faru shi yasa abin ya faru to wannan kuma na biyu yana nuna mana cewa duk sa'ilin da mutum yake mulki to wajibi ne ya koyi da manzannin Allah shin da ka samu sarauta mutanen ƙauyenka guda nawa suka musulunta in ba su musulunta ba to wallahi akwai sauran amsa a gaban Allah tabaraka wa ta'ala domin mulkin da Allah ya baka ba wai ka zauna ka yi kasaita ba ne ka shiryar da bayan Allah zuwa ga Allah su. idan Allah ya baka sarauta aikinka shine da'awa ka yi ƙoƙari ka ga ƙauyuka talakawanka sun karbi addinin Allah wanda shine lokacin da wannan tsuntsu ya gaya ma alhuda-huda wannan labari ya gaya ma annabi suleiman wannan labari sai annabi suleiman hankalinsa ya tashi saboda ya ji ga wata gara bata ashe akwai wasu kafirai ma da bai san da su ba ai ga wata hanyar samun lada in ka koma ga tarihin manzon Allah ya rubuta wasiƙa ya aika wa masu mulkin duniya kaf kisra kaisar mulukul arab jami'an duk wani sarki da ake ji da shi sai da manzon Allah ya aika mai wasiƙa su kaga wannan darasi ne idan ka karanta wannan kana da mukami shin kayi irin abin da annabi Suleiman yayi Allah ya sa koyi da su to wanda ya nuna maka Allah ya ba mu alhuda huda baiwa baiwa tana da yawa ba mamaki dalilin ta yasa aka haramta makisanta a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to lokacin da wasiƙa ya isa me ya faru sun zo ga wasiƙa ta tafi lokaci ya tafi akwai jan hankali da za mu yi wadda da yau ne kusan rana ta kusa da ƙarshe amma don allah jama'a mu farka wajen taimakon marayu da mata masu takaba da waɗanda suka rasa mazajensu wannan wata shine watan da allah yake tausasa zukatan bayi ka ji za ka iya wani taimako to kar wannan wata ya wuce ba mu iya ba da taimakon nan ba kamar yadda ake ta sanarwa a taimaka wa marayu to ya kamata a karfafa wajen taimaka ma waɗannan bayan Allah kuma Allah ya ba mu lada abin da muka yi shi domin sa ya gafarta mana kurakuranmu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك